واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا idan wani ya yi muku sallama ku mayar masa da sallamar da ta fi tasa ko ku mayar masa kamar yadda ya maku mayarwa da mafi kyau ya fi falala hakika Allah mai kiyayewa ne da abin da kuke aikatawa zai saka wa kowa da abin da yake aikatawa